أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد بوتا رمضان هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة دري هدو لأربعين دا أكو wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ya samu na daga cikin waɗanda zai yanta su a cikin waɗannan kwanaki da yake yanta bayinsa Allah ya samu na daga cikin bayinsa yantattu don tsarkin sunayensa ɗan abubuwan da muke gabatarwa muna roƙon Allah ta baraka wata Allah ya samu cikin waɗanda zai karɓan masu sun yi kaɗan kuma ya basu da yawa saboda falalarsa da rahmansa muna cikin wannan sura dai kamar yadda kuka sani suratul ankabut wanda sura ce mai daraja ta yi bayani akan abubuwa da dama yau za mu dora dama an gaya mana akwai kisan annabawa da yadda suka yi fama da mutanensu da kuma yadda abu ya tsari za mu dora daga inda muka tsaya jiya yau kuma za mu yi magana kan wani bayan mun yi magana kan lot an yi magana kan abin da ya kwashe da mutanensu har aka halaka su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأكذتهم الرجفة فأكذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم فكذبوه فأكذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين wannan al'ada nuna mana magana da ake ana tabbatar da nazari da ba da ko da aka yi ba zamanin sa ba ma a ƙasa wuri ɗaya ba wancan ƙasarsu su daban wancan bangaren su daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin wannan kissoshi masu ban mamaki wannan yana nuna lalle Allah ne yake ga mashi in ba haka ba zai yi ba to kuma dama abin da ake so ka tabbatar shine ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ji daga wurinsa ba shi ya faɗi ba Allah ne ya bashi sako mayan teku anil hawa shi baya magana kan son rai in huwa illa wahyu yuha duk abin da ya faɗi wahayi ne ake gaya masa shi yasa muka ce dalilin wannan an yi asara da dama saboda lokacin da Abdullahi dan Amr dan As duk abin da ya ji daga bakin manzon Allah shi sai rubuta shi ba haddacewa yake ba saura su haddace shi kuma duk abin da ya ji sai rubuta sai wasu suka ce mashi ai ba komi ne zaka rubuta ba in kaji wani lokaci yakan yi fushi wani lokaci yakan yi murna ba duk maganar shi ne zaka rubuta ba sai dai na rubutu sai da aka ɗauki lokaci mai yawa har annabin ya gan shi baya rubutu ya ce abdullahi me yasa baka rubutu yanzu da abin da nace sai ya ce ga abin da mutane suka ce masa ce ina ya ce ai duk abin da kaji ya fito daga bakin nan gaskiya ne alkhairi ne rubuta sai ya ci gaba da rubuta to waɗanda bai rubuta ba fa ta ga ya sara yana tare da manzo Allah yana rike da manzo Allah duk abin da ya ji manzo Allah ya faɗi sai rubuta sai wasu suka ce mai ba komi zaka rubuta ba duk abin da aka ce ma ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan al'amarin gaskiya ne alkhairi ne in cewa yayi ayi ayi alkhairi ne in yace a bari a bari dan aikata shi sharri ne ko ka fahimta ko baka fahimta ba in dai ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ayi ko yace a bari kawai ka dauka dan ba abin da zai fito daga bakin shi sai alkhairi sau da haka waɗannan kisoshi da yake ba da labari Allah ne ke gaya masa mun gaya muku lokacin da aka je yakin tabo an fita da yawa mutum sama da dubu talatin suka fita yakin tabo kuma shine karshen yakin da manzo Allah ya fita sallallahu alaihi wasallam daga nan bai ƙara fita wani yaki ba bayan nan gangamin da aka yi na jama'a mai yawa sai hajjin shi na bankwana kuma da ya je hajjin bankwana ya yi da mutane da yawa daga ran nan bai ƙara yin wata tafiya ba doguwa ya zo ya kwana tamanin da wani abu tamanin da uku wasu suka ce daga nan ya bar duniya saboda haka a wannan yakin da aka tafi na tabo a lokacin akwai munafukai da yawa a ciki su ma sun bi so suke yi sai an ga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka komai sai su yi shi kuma aka ce a wannan lokacin bai kyale mutane ba haka aka zo taguwar shi ta gangara can wani wuri tana cin ciyawa ta je ta makale a cikin sarkakiya suka ce bari su zo su gwada manzon Allah sallallahu ba dai yana ce yana bada labarin abin da suke sama ba ya ba su ya ce kaza yanzu bari a je a kure shi a tambaye shi ina taguwar shi take kafin ya zo ma an gaya musu kafin su zo ma an gaya mai ga sun nan za su zo su tambaye ka gashi gashin sun tambaye ka ga inda raƙumarka take suka zo suka tambaya ya ce masu jama'a ku kiyaye ni har in na kyale ku to ku kyale ni in kau kuka ci gaba da shiga to za ku halaka yace ce kun ce za ku zo ku tambaye ni game da taguwa ta ina ta makale to tana can tana cin sarkakiya ta makale a jiha kwanto ta dama na gaya maku ina ba ku labarin abin da ke sama ne daga kai daga wuri na duk abin da kuka ji na gaya maku Allah ne gaya mai cin gaya maku kasa kenan dan sako ne ya fito ko to haka ya kamata mu tsaya mu rike waɗannan abubuwa mu rike kuma sannan kada mutum ya rika jin wani kaikayi ko yana jin wata nadama da ya kasance cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka shiga ana muslim anta muslim anti muslima kada mutum ya ya rika jin wai kaman akwai wata nakasa zaman shi musulmi ita ce daraja ta ƙarshe in duk duniya mutum yake da ita in shi ba musulmi bane aikin banza ne domin radda aka dauka aka tsoma shi a wuta shi annabin sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace wanda yafi kowa fataka a duniyar nan da jin daɗi radda aka dauka aka tsoma shi a wuta sau daya aka tambaye ka taba jin daɗi zai ce wallahi tun da yake bai taba jin daɗi ba a ce to da kai ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya in aka ce ka bayar saboda kada ƙara tsoma ka nan wani zaka yadda ya ya ma bayar a ce to ba za ka karɓa ba an ce ka yi abin da yafi sauki sauƙi kaɗi saboda aka koma wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta saboda haka nan ana ba mu labarin annabawan nan ne kowane ya yi iya kokarinsa akan ya shiryar da mutanensa akan daidai su daina banna su zama gyararrun mutane aka ce a ba mu labarin ila madiyan can ma akwai su shu'aiban akwai dan uwansu na jini ma saboda shi ɗan uwa ne ma na nasaba mutanen lud da muka gama baya ai kun ga ba bako ne ma ko ba cikin su yake ba tunda shi kun ga taho waye ya taho daga bangaren iraq aka kawo shi na bangaren sadun. bayan kuma shi annabi ibrahim yana sha. shi kuma aka wuce da shi sadun. kaga dan uwan annabi ibrahim ne dan baffansa ne yan uwa ne to shi ko ne ma kaga ko ma ana iya ce abun nan ne to wan annabi shu'aib cikin su yake dan uwan su ne fa qala ya qaum ikra su da tausasawa ya jama'ata ya jama'ata ubudullah ku bauta ma Allah warjul yawmal akhir ku yi fatan gidan lahira ku yi fata kada ku tsaya tunaninku nan wurin ne ku yi imani sannan ku yi tunanin za a zo fa ranar lahira yau malatan fa'u nafsun shai'a ba abin da wani abin nan zai taimaki wani ba abin da zai taimaki mutum nan wurin shi yasa wanda suka san wurin kama annabi ibrahim yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka wulakanta ni ranar da za a tada mutane yawma la yanfa'u wala banun ranan da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya mai kyau wankakka ya imani yayi aiki wa uzlifatil jannatu lil muttaqin rannan ne za a kusanto da aljanna ga wanda suka ji tsoron Allah wa burrizatil jahim lil ghawi a baje wuta kuma ga yan tawaye wanda suka ma Allah fitana fito na fito duk wani mutum mumin yana tsoron wannan rana yana tsoron da za a yi haka sai mutum ya ga ya sha sadaka ba wani abu bane sau aka aka ce wa malmalu wal ahaluna illa wada'u wannan da dukiya da 'ya'ya ba ba ne face ajiya ne wala budda yawman an turaddal wada'u babu makawa kuma ajiyar da aka bada wata rana za a aishe ta wala ta asau fil ardi mufsidin kada ku rika yaɗa banna a cikin kasa duk mutumin da ke yaɗa banna a cikin ƙasa wanda baya son mutane su zauna lafiya baya son bayan Allah su zauna lafiya shi ma ba zai zauna lafiya ba abadan duk mutumin da ya tsokano fitina ya hana al'umma jin daɗi ko ya samu wani lokaci yana ganin zai ji daɗi an mai talala ne kawai istidraji ne amma kwana ta shi sai nadama tun anan duniya kafin a je lahira inna laha la yumli zalim Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadhahu lam yuflithu amma ranan da Allah ya damƙe ya shiga hannu to ba zai sulle ba wa kadzabu sai suka karyata shi an ce kar zama cikin mabannata sai suka ce ina fa akhadhatuhum radfa nan ko take su ba dade ba kissan su gajera ce a nan wurin saboda a ga a ba mu ɗabi'an sunna Allah tabaraka ta'ala ga mabannata sai ko tsawa ta muke su nan da nan akai girgizar kasa da wata irin tsawa suka mutu gaba daya gaba daya mutuwan kasu iris aka gaba daya da aka sa mala'ika ya masu tsawa ba an girgiza kasa mala'ika ya masu tsawa aka tsince su gaba daya suka mutu a lokaci da suka wayi gari akan guwawu ba su iya motsi ba su iya magana ga sunan kiyau ga su a mace kaman ka taba mutum ya yi magana amma bisa gwiwa ya mutu murus gaba ɗaya duk yan gare kuma ga masifa nan sun mutu nan murus can kuma kurmus nan an mutu ba arzikin komi nan domin an mutu mutuwa ta wulakanci sannan in kun sun koma can kuma yan wuta ne su kaga nan murus can kurmus fa asbahu fi darihim jahasimin suka wayi gari a cikin gidajensu a gugurfa na kan guwawansu sharhul kalimat kalmomin da za su iya tare mu ila madiyana ai wa arsalna ila qabilati madiyan mun aika zuwa ga wannan kabila ta madiyan wa madiyan abul kabila shi asalin madiyan din shugaban kabilan ne sai aka rika sunan sunan shi fa sun miyad bismihi aka rika ce mata aka rika ambatan garin da sunan shi akhahum shu'aiban ai akhahum fil nasab dan uwansu ne na jini ibadullah ya ce ku bauta ma Allah ay yabudu wahdahu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta mai shi kaɗai ka ku hada shi da kowa warujul yawmal akhir sannan ku fatan ranar lahira Ai aminu bihi ku imani da cewa za a mutu za a tashi wa tawakkau maji'ahu ku dauka cewa zai zo wa ma yahduthu fihi sannan duk abin da aka ce maku zai faru ranar lahira zai faru ku yadda da wannan a cikin ranku wala ta sau ardi mufsidin kada ku yadda ku rika bata banna ku yi yada banna cikin kasa ai wala ta sau ardi fasadan ku daina yin banna a cikin kasa bi an tanshuru fi hal fasad shine ku yada banna ciki wa huwa al amalu bil ma'asi fiha shine aikata sabo a ciki a yada zunubi a bari zunubi ya rika yaduwa na mugun banna da ta'addanci a rika kashe rayuka bayan kuma wannan abun nan dole ne duk al'umman da aka ce masu ba su samu kariya akan waɗannan abu guda biyar ba to al'umman nan sun samu kansu cikin matsala sai dai su ta roƙon Allah ya ba su mafita shine a ce an samu dole daruriyatul khams an tsare su shine zama za a tsare addini farko mutum yana da yancin yin addini sannan mutum a tsare mai ran yana da yancin wani ba zai faɗo ya kashe shi ba babu gaira babu dalili sannan abu na uku a tsare ma mutum dukiyarsa zai iya mallakan dukiyar ya mallaka ba wanda zai kwace masa ba wanda zai zo ya zalunce shi sannan hankali ya zama ba a shaye-shaye ba a matasa da manyan da matan da mazan ba sa yin shaye-shaye wanda zai rika taba masu hankali da kwakwalwa sannan nasaba a tsare ma mutane nasaba a yi aure ba a zinace-zinace a yi ta haihuwan yaran zina duk al'umman da yaran zina suka yi yawa a cikinsu al'umman nan ba za su ci nasara ba abu biyar waɗannan abun biyar idan aka ce an rasa su ba a samu an tsare su ba hukuma ta kasa talakawa sun kasa dole kowa sai dai koma wurin Allah baraka wata Allah ya ta roƙon Allah Allah ya bada mafita amma ku auna in an tsare su an tsare in ba tsare ba kuma kowa na gani waɗannan abun an samu matsala a kansu to kowa na cikin matsala domin ba matsalan gwamnati a kowa in waɗannan abun ba su tsaru ba kowa ya shiga cikin matsala kawai na haka dukan mu ne za mu taru mai gyara kowa ya bada gudunmawar shi abinda ba baka iyawa ka yi addu'a ka yi iyayenka ni na san abin da nake kai ma ka sani kowa ya koma zuwa ga Allah ya tuba zuwa ga Allah da haka abin na gaya mana cewa mu koma mu yi istighfari mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai mu samu mafita duk da wasu na ganin kaman ba haka bane amma mun maimaita nan da rarar tikraran ba irin masifar da mutanen annabi Nuhu ba su gani ba amma da aka zo ƙarshe mafita kawai ya ce masu ku nemi gafara wurin Allah har in al-Basri ana tambaye shi duk matsaloli wannan ya tambaya matsala ya ce istaghfiru rabbakum wannan ya zo da matsala istaghfiru rabbakum suka ce kowace matsala ce zaka ce haka ya ce ba wata matsalan da ta gagari istighfari saboda annabi nuhu da masifa ta kai masifa ta ka qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ba an gama ba don aka samu wadannan dama ba su ne babu ba na aka mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu daina neman mai laifi kawai mun san laifukan mu bari kawai shine magana fa akhadhatuhum ar-rajfa awa ta kama su ay al-hazza al-anifa waz-zalzala ash-sharida aka yi masu wani irin girgidawa mai tsanani girgizan ƙasa mai muni fi darihin jasimin suka wayi gari a cikin gidajensu la su na bil ardi sun lillike ma ƙasa ba mai iya ɗagawa kowa ya gurfana bisa gwiwa ba yadda mutum zai motsa amwatan la ya dukkan su ga sunan matattu ba mai iya motsi bisa guwawu Allah ka tsare mu ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi ga nahar nan hada mu'jazul li qissa shu'aib alaihi salam wannan shi ma wani dan samari ne dan bayani ne takaitacce ga kissan annabi shu'aib ma qaumihi ahli madyan tare da mutanensa mutanen madyan هذه القصة ma'tufa ala sabiqatiha wannan kissan ita ma kamar adafi ce ga waɗanda suka riga ta can a ce aji wannan an karanta wannan ay qissatu nu wa ibrahim wa lut alayhi bayan an yi maganar kissan nu an yi ta annabi ibrahim da annabi lut alaihi wassalatu wassalam sai kuma wannan ta biyo baya saboda haka wannan wal ibratu minhu ihlaku tilka umma lamma kadzabat ay rasulaha abinda zamu lura da wannan kissa shine halaka shi ma mutanen shi yayin da suka ƙaryata manzon da aka aiko masu wastamarrat ala shirki wal ma'asi suka doge akan shirka da sabo saboda haka aka halaka su la'alla quraishan watakila wannan kissan quraishawa in sun ji تعتبر بها ما أصاب هذه الأمة من هلاك ودمار من أجل تكذيبها لرسولها وإسيانها لربها وتقيل دليل وأن قريشا وذات جوازي ثم في تاكاتان سنسكوكي وأن أمطين وازي domin an halaka waɗannan mutanen an rusa su ne ta dalilin ƙaryata manzansu da suka yi da kuma saba ma Allah da suka yi don haka kuma ku ji idan kuka tsare kuka kiyaye to kenan in kuma ba ku kiyaye ba abin da ya samu wancan zai same ku العبرة بأموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب قال تعالى الله تبارك وتعالى يتي وإلى مدين haka nan zuwa madiyan ma an turo nan ba na biyu ai an tura masu manzo a wannan aka ce in talabta in talabatil munasaba ai bayna qissa in talabtal munasaba bayna qissati lutin madiyan kai mai karatu idan har ka nemi wai menene alaka tsakanin wannan kissa da ake karantawa da kuma kissa ta lut da wannan wa qissatu ashabi madyan da kuma kissan mutanen madyan menene alaka abun fa innaha fi kauni madyan min abna'i ibrahim to asali shine shi kanshi madyan din asalinsa cikin zuriya annabi ibrahim ne tunda an bada kisan baban shi kaga duk za bada kisan waɗanda suke da alaka da shi wa kaunu lut min al-usrati al-ibrahimiyya kuma shi ma lut din a yana cikin familin su annabi ibrahim ne duka tunda dan babban sa ne to kaga in an faɗi abin da ya shafi cikin gidansu za a yi magana wa awdahu min hadha sabab kuma ma abin da yafi fitowa fili ma na dalili shine qurbu diyar min ba'dha kusa kusa suke ma garuruwan fa madyan ghayru ba'ida min qura lut yace ai ita madyan din ma babu nisa daga garin inda lut yake kamar nan garin ne a dan tsallaka can gefe sai haka tunda aka bada labarin can sai ga akwai munasaba ai nan ma ya faru ga gari ga gari kuma kuna gani ga nan garin ga nan garin kuna gani an gane ko saboda haka qur'ani duk inda yake tafiya yana magana ne tangaram in kaga kai ne wani abu ya rude ma baka gane ba ka fara tuhuman kwakwalwa ka kai ne baka gane ba amma ka nemi waɗanda suka sanin malamai sun yi bayanin abu tiriyan tiriyan saboda haka malam ya bayyana mana yadda abubuwa suke anan wurin dalilin kista shine munasabar su da munasaba ta dangantaka ga munasaba ta kusa kusa ai arsalna ila madyan akhahum shu'aiban shine mun tura zuwa madyan wani dan uwansu shine shu'aib wa huwa nabiyyun arabiyyun shi annabi ne balarabe ne saboda haka sunan larabawa ne din kuna jin waɗancan to ga balarabe shi ma yazo wani yana daga cikin abun nan shi yasa ake ce mai fatibul anbiya daya daga cikin annabawa ne kuma Allah ya bashi iya jawabi in yayi ma mutane jawabi shine ma daga ciki aka ba shi wannan sunan kamar yadda aka yi ma annabi Dawud suna shine wanda yafi kowa sauti yafi kowa sauti mai daɗi abun nan ba aka ce lahu wannan su mazamir ali daud ake ce masu yan gidan sai a ce suna da wani irin sauti kamar sautin mabusa saboda daɗi aka ce shi yasa shine ma zai magana in an ji ranar kiyama gaban Allah tabaraka wataala shine MC a ranar da za a je yan aljanna su je gaida Allah tabaraka wataala an ce Dawud alaihi salatu wassalam shi aka ba dama zai jawabi a gaban Allah tabaraka wataala malaiku za su ji wannan sauti yana magana suna wani wuri suna kike yau wani abu na faruwa suna jin wani sauti na tasbihi da jinjina ma Allah wanda sautin nan babu kamar shi saboda sautin Dawud alaihi salatu wassalam to shi kuma annabi Shu'aib sai aka ce mai Fatibul anbiya in dai jawabi za a yi ai ma mutane jawabi wanda za su ji su gamsu yana daga cikin wanda Allah ya zaba wajen iya magana amma ina yayi ma mutanen nan bayani yayi masu bayani yayi masu bayani ba su ji ba aka gaya masu ga gaskiya ba su ji ba ai wannan shine falamman taha ilaihim risalatuhu bi risalatihi yayin da ya kai masa sako ya gaya masa qala ya qaum ibudullah yace ya jama'a ku bauta ma Allah ai wahiduhu fi ibadatihi ku kadaita shi wajen bauta masa wa ati'uhu ku masa biyayya fima ya'murukum bihi wa yanhaakum an duk abin da ya umarce ku yace ku aikata ko ya hana ku ku yi ku bari ai ma min as-satfifi ai wanda kuke rage ma'auni ai a tafsifil fil khayl wal ta masu su abinda suka fi shahara kenan wajen awo ba sa yin daidai su rage ma'auni su cuci mutane su tara hanya su kwace mutane kaya wannan shine babban bannan da suka yi warjul yawmal akhirah ku fatan ranar lahira ay amarahum ay amrahu iyyahum bi raja'il yawm ya umurce su a wannan lokacin su maida al'amari su tunanin fatan lahira su fatan su kubuta samun duniya ba shi bane wani abu دال على أنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر أو ذكرهم به لغفلتهم عنه شيء ودي ستنا دران اللاهرة yana nuna ko dai ba su yadda da ranar lahira ba kwata-kwata yana tuna masu ko kuma sun mance ne kwata-kwata yanzu ana jawo hankalinsu su yi imanin ko sun sani ko kuma dama sun sani sun manta domin galibi wanda duk baya aikata alkhairi dan ranar lahiran nan baya guje ma sharri don wannan ranar abin da za a tuhuma a wurinsa ko dai bai yadda ba kwata-kwata za a mutu a tashin nan a jihar shi sakamako ko kuma ya manta to sai a tuna mai ya fito ko sau da ba haka nan ba ba yadda za a yi a ce mutum zai zo wannan gidan ya tashi ya bar gidan nan duk abin da mutum ya mallaka ranar da za a sa shi cikin kabari ba komi tare da shi sai farin alawayyo sai turare da za a goga ma mutum a wuraren sujada wanda turaren nan da za a zo a tadda kana da su da yawa to sai in sun zo sai sun nemi wanda ka buɗe ce turarukan nan a duba cikin akwai wanda ya buɗe sai a buɗe kada a buɗe sabo a yi ɓanna turarenka kuma ba a ɗaukar takalmi guda ɗaya sama ba a ɗaukar hula guda ɗaya sama ba a ɗaukar wani kaya da ka fi so a sama da haka za a tattara watakila ma cikin gidan ba inda za a yi ma mutum wanka saboda duka bayin ya sa jakuzi jakuzi mutane uku za su shiga jakuzi ba da za a yi mutane biyu su yi mutum wanka cikin jin daɗi sai dai sun kai su uku to cikin jakuzi za su shiga su uku na aka daga nan sai dai a ce a nan naɗo mutum a sauko da shi in sama ne a je cikin fulawa kafin a kai sama ne bai sa ba an kakkarya shi domin in an zo wata kwanan baya yiwa sai dai a haɗa ƙafafun da gwiwa a haɗa a matse kafin a ce daga nan ya kare ya kare da a kai cikin fulawa a sawo tabarma a sawo zannuwa a rufe a kwantar da shi a cikin fulawa a kwantar sannan a samu wurin yin wanka a gama wankan nan a ɗauki mutum a kai bayan gari duk abin da ya mallaka duk ko ina inda yake kwana yana sama a saman ma saman gado da lullubi da rufa ko ɗaya ba za a haɗa da mutum ba ya sake cewa kowa ya tsaya ya tunanin wannan abun ya tafi lokacin da zai same in ka riga ka bari sai ranar da mala'ika ya zo sannan ka tuno da wannan kama kara ba amfani ka tuna ba ka yi fargajiya a banza dauki mutum a kai can idan ana ruwa aka sa mutum cikin makabartan nan in ka san shi ka tuno da inda yake zaune da inda yake kwana ka ga yanzu ana ta ruwa yana can bayan gari to in ka tuno da wannan abin tausayin shi zai kama ka ya fito ko kwanaki a lokacin daminan bara wani da ya rasu aka zo aka taru ga ga komi ya mallaka ma ya mutu aka zo aka tashi aka ce za a yi jana'iza gobe da safe karfe tara aka tashi da safe ana ta ruwa mutane sun zo sun taru an jira an jira masu makabarta sun gama gina in sun gama ruwa ya cika kabarin su kwalfe su kwashe su kwashe su kwashe su jira karshe dai aka ce jama'a assalamu alaikum ba fa yadda zamu yi an jira ruwan nan ba san sadda za a gama ba dan haka waɗanda suke iya fitowa su daure masu makabartan nan sun ce sun gama sun kwalfe sun ruwa ya ƙara dawa yanzu sun ƙara kwalfewa ta Allah wanda za su iya su lallaba a fitowa ja kai shaka nan haka aka lallaba cikin ruwa aka ja ka nasa shi a cikin wurin nan wanda suka je sai masu kokari suka je suka jike su ma masu lema masu waye aka lallaba cikin ruwan nan da aka raba shi da nan gidan aka kai san aka rufe saboda kowa ma ya samu dama ya kama gaban shi kana gana akwai wanda za su taru su sai a bashi gidan ya kwana uku akwai wanda za su taru su sai su haɗa kuɗi a bada kuɗi a dawo da shi kuma ka tara da abin da ka tara ‘ya'yanka a ce ma su biya ma bashi su ki akwai wanda ya tara kuɗi yan uwansa sun zauna aka ce yanzu an yi lissafi an duba account din shi yana da miliyan tamanin aka ce to nawa za ku dan cire mai yayyansa da kafin su koma a dan cire a mai sadaka suka ce a su fa suna da bukatar kuɗi mai kirki daga ciki shine wanda ya ce zai sai mai buta ya ce ya ga wani masallaci na son buta zai sai buta shi wannan shine mai mai kirki a cikin yayan wanda zai sai buta sau da haka ana ta yi ba iyaka mutum zai yi in mutum ma ba zai yi ba ma an gani a wani mai hankali shine mani bara bi ghairi shine wanda ya wa'asu da wani kafin wazin ya zo kai kokari kai ka wa'asu da wani kafin kai ka zama abin wazi akwai wanda aka faɗi nan kuma kun ji 1 biliyan ya bari naira kawai banda gidaje banda sauran abubuwa aka zo ga takardu ga papers ga lauyoyi aka ce ana bin shi miliyan tamanin ƴaƴan nan su bari a cire miliyan tamanin suka ce ba za su duk inda za a yi shari'a sai dai a shari'a ba za su yadda biya ba to ai babanku ne in an je lahira fa kwana ɗaya a kabarin nan ba bashin nan dukan tsiya zai ci sai ya tagale ran ma za a yi a rataye ran har sai an biya suka ce da abin da za a yi mai mai ba za su biya ba su ta fi da haka warudul yau mal akhira abin da ya gaya masu kenan su ne masu wazi ku tuna da gidan lahira ku yi aiki don wancan gidan kabil ku bar ku daina zunubi wa ne zunubi da aikata zunubi in dai kun tuna da wancan gidan domin akwai bacin rana ran da za ta zo aka je san abu ya lalace a kwafi ko da aka shine na abun nan ne komi da aka ba mutum an ba shi ne yana da hankali amfani da shi ya ci riban abin da zai amfane shi wannan shine abun nan din fi ahwal wannan mina at da aka yi magana warjul yawm al-akhir ay aminu bi yawm al-qiyamati da'iman maji'ahu wa وخافوا ma fihi ku ji tsoron abin da ke cikin ranar kiyaman nan min ahwalin na tsoro firgici shine ahwal wa ahwal da halayen da za a gani na tashin hankali tashin hankalin nan mun gaya maku wanda za a gani kafin a mutu uku ne wanda za a gani bayan an mutu hudu ne ko biyar na farko ranar da mutum zai ga mala'ika su ido hudu cewa ya zo ɗaukar ran shi mutum bai taba ganin masifa duniya kamar wannan ba na biyu ran da ya fara girgida ran idan ya fara taɓa ran nan za a cire mutum zai ji zafi da masifar da tun da yake bai taba ji ba na sha baku misali ne idan ka ɗauki hannunka yanzu ka ɗora kan dutse ka sa guduma ka lafta ma hannun nan guduma ko ka sa wani ya ma ko kuma ka ɗauki hita ta yi zafi a wuta ta yi jajawur ka ɗauka ka matse ta a hamata ka ji ci nawa za ku yi da ita wannan zafin da ka ji a lokacin da ka sa ta a hamata ka ji masifar zafi ai nan ne yake ba rai labari cewa an taɓa ran to kaga wannan wata gaba ta aka taɓa to yaya radda ran shi aka taɓa ban sani ba ko ya fito ran radda shi aka taɓa ya za ka ji masifan yanzu wani ɓangare ne na jikinka aka taɓa sai ya gaya ma rai cewa an taɓa su to radda aka taɓa ran kai tsaye abu na uku shine mutum da zai tunanin to yau in an ɗauran ina za a shin za a samu ne a ce za a shiga gidan aljanna da ran ko ko wuta za a yi da ran nan kuma labudda cikin biyun nan sai an yi ɗaya da wurin gidan nan biyu sai an je da ran nan ɗaya wannan su ne kafin mutuwa bayan mutuwa kuwa mutum ya kwanta ka kwanta cikin kabarin nan ka kwanta ku duba kabarin nan sai an gwada mutum daidai girman shi za a yi idan aka sa mutum ya kalli gabas din nan akan dama ba ranan da zaka juya ka gaji da kwanciya ka juya gefen hagu ko ka ce ka gaji bari ka ciki ko ka gaji bari ka rigingine haka za a zauna har sai ranar da za ta shi to wannan ranar da za a fito aka sanar aka ji tsaye cewa yanzu fitowa za a yi gobe za a fito zuwa arzul mahashar can wurin da za a yi wannan taron mutum zai ji masifar da bai taba tunanin ta ba ranar nan tunda gobe za a je a yi tantance komi a je a yi taro kowa zai fito tsirara ba riga ba takalmi ba kaciya ba komi ko leda ba za ka rike ba kufatan uratan hurlan buhman ba takalmi ba kaya ba komi ba wani abu wannan ne aka gaya ma ummul mu'minin har ta ce manzon Allah kai ranan nan wai in an tashi nan za a tafi nan wurin maza daban mata daban ne koko a haɗe shi duk kowa a haɗe gaba ɗaya maza da mata da yara tace ai ko za a ji kunya tace ina baki san kiyama bane fa iza ja'at sakha idan wannan mai dimautawar ta zo yau mai firrul mar'u min akhi ranar ne mutum zai guduma dan uwansa wa ummihi wa abi mutum ya guduma babansa da mamansa wa sahibatihi wa bani da matarsa da ƴaƴansa ma kowa na gudun kowa li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa ran nan abin da ke gaban shi ya ishe shi mutum ba zai ma iya kallon kanshi ma ma ya gane halin da yake ciki balle kalli wani wannan shine mahshar a tafitan sannan a je ta ce za a yi hisabi bayan an yi hisabi za a bada za a yi awo a auna ayyuka sannan daga nan za a bada littafi in mutum yana tunanin ta hannun dama za a bashi ko ta hannun hagu in an gama bada littafi mutum ya ansa in ta dama ne in ma ta hagu ne komin tsiyarsa ya ansa daga nan sai a ja hausi raɗi wasu suna hawa daga nan sun wuce wuta kenan wanda Allah ya taimake shi ya tsallaka siratin nan to shine ya sha game da ahwal da ahwal da ahwal duka gaba ɗaya an tsallaka muna roƙon Allah ka tsallakar da mu ba dan halin mu ba fa inna zalika yastad'ikum ay yusa'idukum ala taqwa tunawa da wannan abun waɗannan ranakun da ranan mutuwan nan da ranan tashin can da waɗannan abubuwan aka ce to zai taimake ku duk wanda ya imani da lahira to wannan tuno wannan zai taimake shi ya san ya tsantsan ya nemi tanadin da zai yi ala taqwa akan ya samu tsoron Allah at-taqwa huwa al-khawf min al-jalili wal amalu bit-tanzili war rida bil khalili wal istihdad li yawm rahil na karshen shine wanda ya san wannan za a ganshi kullun yana tanadi saboda wannan tafiya mai ta gaban mu wannan shine abin nan din saboda haka wa qawluhu wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yada banna cikin kasa babu kyau yin banna وذلك أنهم cewa suna rage سنة رجل أو da nauyi. wa yabkhasuna an-nasa ashiya'ahum suna rage ma mutane hakkin su wa yafsiduna fil ardi bil ma'asi sannan kuma suna banna wa yafsiduna fil ardi suna yin banna cikin ƙasa da sabo kala kala suna yi akwai har nan ba na hudu al'asu bil wawi asu ai kaddunu kaman kusa ne wal aqi bil yayi aka sa ya kal asa kaman sanda ne ashaddul fasad shine banna wadda tafi tsanani kuna yin muguwar banna wa fi'luhu ata ya'tu wa asan fariba wannan duk ma'auninsu ne na sarfu a ya'afi ka yarba wa birida ai wannan bi ma'ana wa duk ma'anan amma asa in aka yi magana asiyu to ana nufin muguwar banna da mutane ke yi a cikin ƙasa mabannatan mutane a ce an samu mutane kullum ba su so su ji mutane sun zauna lafiya sun hana mutane bacci sun hana mutane mazauni sun hana mutane wurin noma sun hana mutane wurin kiyo sun hana mutane jin daɗi mutum yana cikin gidansa yana jin tsoro yana kan hanya yana jin tsoro yana cin kasuwa yana jin tsoro yana cikin masallaci yana jin tsoro haba wannan ɓanna ta yi muni Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu mafita saboda haka wannan shine mummunan ɓanna kuma wanda suka ce a yi ɓanna da wanda ya ba banna goyon baya da wanda ya taimaka aka yi banna ko da alƙalanin sai ba da aka rubuta a nan muka karanta cewa za a tattara su gaba ɗaya ranar lahira a sa su cikin wani akwati na ƙarfe sannan a jefa su cikin wuta jahannama Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu don haka wannan shine abin da zamu kalla wannan wurin yana masu gargadi ku daina banna cikin ƙasa banna ba ta da kyau wa qawluhu fakazzabu duk wannan magana da yi ba su ji ba Baka fakazzaba ashabu madyan nabiyahum shu'aiban mutanen madyan sai suka karyata annabin su shu'aibu fima akhbarahum bihi cikin abin da ya basu labari wa da'ahum ilai fa akhadhatuhum rajfa wannan yasa tsawa ta kama su ay rajfatul hilak tsawa irin ta halaka min tahtihim daga karkashin su suka ji an masu wata irin girgizar kasa aka girgiza kasan nan sannan tsawa ta biyo fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari a cikin gidajensu abu gurfana akan gwiwawo ai alar rakabi halka suka wayi gari ga su akan wansu duk sun mutu gaba daya wa ma zalamahumullah kuma wannan abu da aka yi masa Allah bai zalunce su ba walakin kanu humuz zalimu sune azzalimi shi yasa suka tuci sun cuci kansu humuz to da aka sune azzalimi aka zalunci bai da kyau mutum yake yayi zalunci komin kankantan zalunci azulmu zulmu zulmatu yawmil qiyama zalunci shine dufai ranan kiyama duk mutumin da ya shiga cikin kabarin sa ga duhu sakamakon zalunci ne Allah ka tsare mu daga zalunci duba Allah tabaraka wataala yace hadisul qudsi ne fa Allah tabaaraka wataala yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yace ya bayina na haramta ma kaina zalunci kuma na haramta zalunci tsakaninku wala ta zalamu kada ku yarda ku zalunci junanku wani a ce ya cuci wani balle har a ce an kashe mutum dalili da gangan saboda wani abu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya lazawalu duniya duniya a wayi gari ta rushe gaba daya da sam yace shi yafi sauki wurin Allah akan a wayi gari an kashe wani musulmi wani wurin yace a wayi gari wani ya je ya samu Ka'aba ya rusa ta ya faffasa ta ya jajjefar da bulanta ko ina ko ina ya faffasa ta ya fi sauki wurin Allah kan kashe musulmi guda ɗaya da gangan wanda ya da kuskure ku duba wanda ya kashe musulmi da kuskure ko a kan hanya ko a mota ko a wani abu dalilin a kuskure ne aka ce to shi ba za a kashe shi ba amma aka ce ta dalilin wannan hasa ya yi azumi ya tuba in dangin na son diya a ba su diya in sun ce sun yafe diya shi duk da haka saboda ya kubuta wurin Allah ya azumin wata biyu jere saboda ya kashe wani akan kuskure walle da gangan mutane su dauki bindiga su dinga kashe mutane ce wani ne ya bata masa rai dan wani ya bata masa rai su ba su tunanin za su haɗu da Allah duk abin da mutum ya tara ba su ga wasu sun mutu ba kafin su Allah ka ba mu mafita saboda haka wannan zalunci bai da kyau mutum aka sa shi cikin wuta ko ba a sashi cikin akwati ba a ce ya fito abu ne mai mustahil domin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an ji ƙara abu ya fada wam da ƙarfi annabi ya ce kun ji wannan ƙaran suka ce mun ji ya ce to wani dutse ne fa aka ɗauka aka jefa shi cikin wuta daga ran da aka jefa shi zuwa yau shekara saba'in sai yau ya kai ƙasa kuma duk wanda ya san physics a cikin wanda ya karanta physics akwai wani abu da suke ce ma gravitational forces idan abu ya yi sama to akwai gravitational force da take pulling din shi baya sauri sosai amma wanda yayo kasa wannan gravitational force din tana pulling din shi in yayo kasa fiye da da za a kwatanta velocity na sama da na kasa acceleration din su ya bambanta haka ne fa ba ka bane to wannan a dauki dutsen nan a wurga kasa yayi sai da ya shekara 70 sannan ya isa kasa ya kake tunanin in mutum yana kasa ka ce ya hauro to ko ba a mai azaba ba wanda aka sa wuta ya zama gawayi yanzu ko an ce ya fito da ni zai fito ya fito a ce ma fito kawai duk wanda kaga ya shiga wuta in ya fita daga ciki fito da shi akai bai isa shi ya fito da kanshi ba ko an ce fita ba zai fita ba sai dai yadda aka kai shi a tsamo shi tunda wuta ba wasa bane rafi ne babba in mutum ya fada nutsewa yake a ciki nutson nutso ba zuwa za a yi gabawa balle a ce talashi mutum kuma ko ana in taimaka mutum lasa mai kyau malam ba wasa bane abun Allah ka kare mun daga shiga wuta waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayatai ne abinda za mu koya a gurguje cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai nan fa'un da nahar na biyar fa'u sababiyya ɗin nan da aka ce fa'a wannan ba wala ta asau fil ardi mufsidin aka yi maganar fa kazzabuhu fa'un ɗin da aka ce fa kazzabuhu sannan nan fa akhadathumur rajfa to wannan ita fa ɗin aile sababiyya aka ce me yasa aka halaka su fa akhadathumur rajfa tsawa ta kama su ne da wannan girgizan ƙasan limaza da za jaza'u takdhibihim saboda ƙaryata wanda suka yi war rajfatu az-zilzal in an ce rajfa shine irin girgizan ƙasan nan wanda ya fi ƙarfin ma auna saboda tsanani alladhi tarjifu minhu al-ardu wanda ƙasa ke girgiza da shi ta dalilin shi wal qulubu da zukata ma ƙasar ta girgiza kuma ta girgiza zukatan mutane وكانت هذه الزلازل أي مصحوبة بصيحة شديدة سننكم ونن جرجزا أكا هذا تدوت إذن ساوى ميسانني إن خلعت منها halkulu. wanda ta dalilin wannan tsawon sai da zuciya kowa ta tsintsinke gaba ɗaya suka mutu hidayatul ayatayn na ɗaya shine taqrirut tauhid wan nubuwati wal ba'th al akhar tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara tabbatarwa a tabbatar da tauhidi ta Allah sannan da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma in an mutu za a tashi in mutum bai yarda da wannan ba ba zai aiki ba na biyu hurmatul fasadi fil ardi haramcin mutane su zama mabannata su dinga banna cikin ƙasa wannan laifi ne babba wa zalika birtikabil ma'asi wa ghishyanidh dhunub shine a rika aikata sabo zunubai a rika yin zunubai wanda ma hankali ma sai ya gasa daukar su ku duba yanzu kwanaki ba ka ba mu labari nan masu kidnapping wai wasu matan har su sai su tashi su kai kansu daji su je a yau da su a ba dubu hamsin su ɗau wasu matan su kai kwangila a yi zina da su a ba su dubu hamsin su su cire ashirin su ba wanda aka yi zinan da su talatin talatin wata har ta tashi ma ta kai nata 'ya'yan ta ce wannan sana'a ita ta yi mata a koya ma 'ya'yan saboda su rika samun waɗannan kuɗin mata cikin gari gwamnati ta tare a ce kada kai amma wasu su lallaba su gano dandalin da suke zama su kai kansu san su zina da su su ba su kuɗi su dawo cikin gari su zauna su ce sun samu sana'a su kai 'ya'yansu su kai wasu matan ba abin da ba sa yi in an hana wani abu an ce kada kai wasu su lallaba su rika ɗauka suna kai masu ta bayan gida saboda su su samu kuɗi da yawa sai za a yi ɓanna ta tsaya kamar yashi ne fa ka tare ta nan an buɗa mata can ka tara ta nan an buɗe mata nan ko wutar daji ka kuna nan kuna kashewa wasu sun kunno maku wata ta can kuna kashewa ta can wasu sun je sun kunno maku ta can kuna kashewa ta can wasu sun kunno ta ta ina za ku bi ku kashe ta ba sai dai a ku Allah ya bada mafita ba bayanu niqmati niqmatillahi ta'ala alal mukazzibina wadh wal wal-fasiqin bayani yanda Allah ke yin azaba akan makaryata wanda suke karyata abubuwa in an gaya masu gaskiya su karyata wa zalimin da kuma waɗanda suke azzalumai wal fasiqin da waɗanda suke yada banna cikin ƙasa fasikan bayi Allah ka tsare mu وعادا وثمود وقد تبين لكم من مبادئ وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا الأرض وما كانوا ثابتين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ممن أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wannan shine sunnan Allah tabaraka wa ta'ala sai ka dunkule mana can an faɗaɗa kowa aka ware shi aka yi magana a kan shi ga annabi nu ga annabi ibrahim ga annabi lut ga annabi shu'aib alaihimu salatu wassalam aka ce ku ji wannan abu ba sabo bane wa adan wa samud haka nan su ma adawa haka nan samudawa duk an masu gargadin na amma ba su ji ba kuma ga su su manyan mutane ne masu ƙarfi Allah ya mallaka masu duniya an ba su komi amma ba su ji ba da dalilin yanda aka halaka waɗannan mutane na shu'aib aka yi masu tsawa aka halaka su aka nan su ma adawa haka nan samudawa wa qad tabayyana lakum amin masakinihim kuma ma in kuna so yanzu gidajen su na nan ba kowa ciki kun gani an maku bayani ga gidajen su nan ba kowa ciki sun yi mulki mulki ne kuɗi ne matsayi ne faɗa aji ne kulluhum matu duk sun mutu yau ba wanda ke magana wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum haka shaydan ya kawata masu ayyukansu aka gaya masu annabawan su suka kira su annabi shu'aib annabi salih suka kira su su nuna masu gaskiya ba su bi ba fasaddahum anis sabil ya batar da su daga hanya ya kawata masu ayyuka na banza suka yi aikin da bai amfane su ba fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsiri ya batar da su daga hanya suna gani suna ji suna gani ya dauke su ba nan aka tsaya ba wa qarun an yi ƙaruna ma wa fir'aun da fir'auna kanshi wa hamana dukka kun ji labarinsu an gaya mana cikin ƙur'ani walaqad ja'ahum musa bil bayyana bayyinati annabi musa ya zo ma waɗannan na ƙarshen qarun da fir'aun da haman annabi musa duka ya yi masu magana kun dai san fir'auna mulki qaruna dukiya kuɗi hamana kuma wazirin fir'auna ne duk saboda mulki annabi musa ya yi masu gargaɗi ya bayyana masu ya zo masa da hujjoji fastakbaru fil ardi suka girman kai akan kasa ga gaskiya an gaya masa suka yi suka suka ji gaskiya wama kanu sabiqin Allah ya ce dukkan su ba za su tsere mana ba kowa mun mun ga bayan shi dukkan waɗannan da aka gaya muku yau ga sunan sai wurin da suka sa Allah ya ce ba su tsere mana ba to sai ku ne za ku tsere sai na bayan yanzu za su tsere waɗannan jigajigan da aka yi a duniya gaba ɗayan su sun kasance ku ji su ga sunan banda waɗancan na baya ga adawa ga samudawa ga ga qaruna ga fir'auna ga hamana ba abinda ba a basu su mana duniya dukkan su gaba daya an masu gargadi ba su ji ba wa ma kanu sabiqin ba su tsere mana ba mun dabke su a hannu sai ku kullan akhadna bi zambihi kowa mun kama shi saboda abin da yi an mai jinkiri an ba shi lokaci ga yadda zai biya tuba amma bai ji ba sai da ya shiga hannu mun kama su da su. ay Arsal minhum man arsalna alaihi hasiban akwai wanda muka aiko da tsakuwa aka yi masu ruwan duwatsu wa minhum man akhadhatu sayha daga cikinsu akwai wanda aka yi masu tsawa suka mutu kamar yadda muka gani wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda muka shafa kasa da shi shi kuma aka sa kasa ta kama shi kamar yadda aka yi maganar qarun wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nutsar da shi a ruwa kamar fir'auna da mataimakinsa wa ma kana Allahu liyazlimakum dukkan su waɗannan bayewa a ce Allah ce tafsi ba wanda Allah ya zalunta walakin kanu anfusahum yazlimun su suka cuci kawunan su da sun ji abin da aka gaya masu, da haka bata same su ba wannan ana gaya mana ne dan mu ji sharul kalimat wa adam wa thamud ay ahlakna adam alqabila haka muka halaka waɗannan adawa su ma qabilan nan wa thamud alqabila kadhalika وقد تبين لكم من مساكنهم mun bayyana maku kowa wurin zamansa kun gani ai ta bayyana lakum ihlakahum mun nuna maku yanda aka halaka su min masakinihim alkhaliya minhu da wuraren da suka zauna yau suna nan wurin nan ba kowa a ciki har yanzu akwai sauran batsaya in ka je wurin zaka gani ga gine-ginen su nan ba kowa ciki alkhaliya minhum bil hajar wanda suka gina sun yi da duwatsu shimalal hijaz yana nan a wajen kudancin hijaz wa shajar ai da wannan wannan da wannan nasu da wannan waɗannan junubul yaman sannan wanda suke can wajen fadin arewacin yaman kudancin yaman arewacin yaman anistari sun kauce ma hanya ay sabilal huda sun ki hanyar gaskiya wal haqq allati ay yubayyinuha ay ko na mina ko ce ta ay lahum rusuluhum wato da hujjoji na gaskiya wanda bayyanata rusuluhum lahum rusuluhum wanda manzanninsu suka bayyana su ba su ji ba wa ma kanu wa kanu mustabsiri suna gani ay nawi basair lamma ay lima ko lamma lima alim allamatuhum rusuluhum wato suna sani suna gani ga abinda annabawansu suka sanar da su suka gaya masu amma ba su bi ba wa qarun wa fir'aun wa haman duka waɗannan ai wa ahlakna qarun haka muka halaka qaruna bil khasfi shi ma aka shafa ƙasa da shi wa fir'aun wa haman bil gharq su kuma fir'auna da hamana duka suka nutse a ruwa gaba daya takbaru ai haka suka girman kai an ibadatillahi ta'ala wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi haka suka girman kai wajen bauta Allah basu bi Allah ba basu mai da'a ba basu mai manzon sa da'a ba amma kanu sabiqin kuma basu tsere mana ba ai fa'itina azaballah basu tsere ma azaba Allah ba ai farina minhu basu isa su guji azaba ba ta same su ma bal adrakahum azaba ta same su Allah ka tsare mu wa kullan akhadna bi dhanbihi kowa mun damke shi da laifinsa ai fa kullu wahidun min al madhkurina duk wanda muka fadin nan akhadnahu bi dhanbihi wa lam yaltafit minna wa lam yaflut minna ai bai wannan ko kowa mun kama shi da zunubinsa wa lam yaflut minna bai sulle mana ba ba shine tan ba inna allaha la yumli lil zalim Allah yana jinkiri ga azzalumi hatta idza akalahu lam yuflithu shine nan wa lam yuflit minna ba wanda ya kucce an kama su gaba ɗaya sun shiga hannu domin humman arsalna alaihi hasiban akwai wanda muka turo da wani iska mai tsanani ya halaka su a rihan shadidatun iska mai tsanani ka adin kaman adawa iska aka turo suka ji masifa cikin zafi cikin gida suka fita waje suka ga wata inuwa ta girgije suka ce ku fito ga inuwa can suka je suka taru inuwa girgije sun ɗauka inuwa ce sai aka yi masu ruwan azaba gaba ɗaya suka yi cikin gida kuma aka kifar da gidan haka aka yi basu wa minhum zato sai ha akwai wanda aka yi masu tsawa suka mutu mutuwan mutum ɗaya daya kasamu kamar yadda aka yi ma aisamu wa minhum man khasafna bihi al-ard da wanda muka shafa ƙasa da shi ka qarun kaman qaruna wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nutsar da shi ruwa ka qaumin nuh kamar mutanen Nuhu nutsar da su akai wa fir'aun da mutanen fir'aun aka nutsar da su suma gaba ɗaya ma'anar ayat lamma zakara ta'ala ay fil ayati qabla zi da inda Allah ya ambato mana cikin waɗannan ayoyi gabanin wannan ihlakahu li qaumi lutin wa qaumi shu'aibin wa qaumi nuhin min qabl yadda ya halaka waɗannan mutanen mutanen lut da mutanen shu'aib da qaumi nuh min qabl lamma raddu da'awatahu yayin da aka kira su aka gaya masu gaskiya suka ki karba wa kazzabu rusulahu suka karyata manzanninsa ذكر بقية الأقوام الذين كذبوا بآيات الله ورسله فأهلكهم sai Allah ya ambato mana sauran mutanen duniya waɗanda su ma 'yan tawaye ne wanda suka karyata ayoyin Allah baraka wa ta'ala suka karyata manzanni wanda yasa aka halaka su akwai na harnan can kada kasa wajhul munasaba zahirun alama na cewa wannan kisa ta dace a fili take baina hadhihi al-ayati wa sabiqatiha tsakanin waɗannan ayoyin da wanda suka riga rigaye su wa hiya itmamu dhikri kulli man qassa shine a ambato a cika duk wanda aka ambaci kissansa man qassa ta'ala fi kitabihi qisasuhum shine a ambato mana duk wanda Allah ya ambaci kissasu a littafin sa ai masu bayani mufassalatin fil a'raf wanda an yi bayani a cikin a'raf wa hud wa shu'ara wan naml wal qasas duk an maganan waɗannan annabawan to yanzu aka ƙara cika kissasu daga nan wajen za a daina ba da kissa doguwa kawai za a ci gaba da tafiya ne kawai amma yanzu nan ita ce suratul qasas ita ce ta ƙarshe wannan da aka yi magana an zo nan an yi magana an kabut aka jawo hankalin abinda muka yi can baya nan a san an gama maganan waɗannan duk abin da za a yi na jawo hankali mai wa'azi ya wasu an yi bayani a kai an yi magana cikin arab an yi magana cikin suratu hud an yi magana cikin shu'ara an yi magana cikin suratul namli an yi magana kan qasas da nan an karasa fa zakara bi ijaz shine aka ambace su nan a dunkule man lam yadhkuruhum fi hadha al-ardi min hadhihi sura wanda ba ambace su ba irin wannan sai aka ambace su wanda ba tsawaita ba can aka fade su nan fa zakara adan ya ambaci adawa wa samud wa qarun wa fir'aun wa haman duka waɗannan an halaka su Allah ka tsare mu saboda haka wannan shine abin nan din su aka ambaci wannan al-aqwam wa qala azza wa jalla wa adan wa samud wa ad wa adan jaizun an yakuna mansuban bi fi'li muqaddarin su adawa nan an ce wa adan za a iya sa mai fataha ne saboda in akwai wani fi'ili kamar a cewa ahlakna adan aw uzkur adan shi yasa yi wannan fataha nan wannan nahawu ne saboda kai in an faɗe su nan da ka gani da aka ce wa adan wa samud asalin ita samud ba a ce mata samudan shi yasa aka takaita akan wannan aka ce wa samuda ba a cewa wa samudan amma adan su mu'arrab ne yana iya canzawa yana iya biyo amma samud da take zuwa yadda take ga abun nan shi yasa kuka gaba ba shi ba ya ka tsaye da shi akan wancan abun nan din su ina fata an gane to da haka wannan shine abun nan din su da haka aka bayani a ai wa ahlakna kadhalika adan aw qaum hud kenan sune mutanen hud wa samud qaum salih sune wannan wa qawluhu wa qad tabayyana lakum aynin masakin mun kuna ganin wurin su inda suke zaune ga yanan nan aljumla nan haliya alhali kuna gani kuna ganin waɗannan wuraren nasu a banyi na uku na biyu ba ko a shine na biyun wancan ai wa na ahlakna su ne an halaka waɗannan mutanen wa karta bayyana lakum min ne ai wa karta bayyana lakum ya ma'shara kuffari makka ya ku kafiran makka wa mushriki quraishin da mushrikan quraishawa ai kun gani min ne bil hijr a can hijr ai kun gani wurin su ne sannan kuma wa shajar wannan shi ma manazil ad ne shi wuraren wannan a shajar na wuraren wurin zaman da adawa suke kenan sunan garin nan shi ne garin ne can aka faɗi da wannan da aka halaka su a can da wanda aka halaka su a can wannan suna abin nan hijir wancan suna shada ka sunan sannan na hudu shi ne mada'in na na abin nan ba ina ne nan ba na hudu shi ne mada'in salih hijir ne ko ni na bata abu ai wannan namba na hudun wannan namba na uku jumla haliya ita ce wancan na waqad tabayyana lakum sai wannan shi kuma waqad tabayyana lakum ayya ma'ashara quraish kuffar quraish wannan kuffaru makka wa mushriki quraish min masakinihim bil hijr hijr shine wancan na salih sannan wannan shajar shadar na adawa Allah ka tsare mu wannan an yi muku bayani ay min hadara maut wannan wurin yana nan shajar din yana nan kusa da hadara maut ay ma yu'akkidu lakum ihlakana lahum da zai nuna maku ku tabbatar cewa mun halaka su domin ba kowa wurin in kun kira su ma ba za su ansa ba wancan lokacin waɗancan kenan mu ma nan an mana namu wa'azin wani yana cewa a ataitul qubura fanadaituha shi ba waɗancan ba ya je makabarta ne yayi kira bari ya ji ainal mu'azzam wal muhtaqar ina wanda ake girmamawa ina wanda ake renawa wa ainal mudillu bi sultanihi ina wanda ke yanga saboda matsayinsa ko saboda mulki yace tafanau jami'an wa matu jami'an wa matal khabar sun mutu gaba ɗaya tafanau fala mukbirun ko mai magana babu wa matu jami'an fala mukbirun sun mutu gaba ɗaya ba mai magana ka je makabarta kana so ka kira duk mai matsayin da ka sani da mai matsayi da mara matsayi ka kira ka ji ko za su ansa yace fa ya sa ili an unasin mabau ya mai tambaya ta game da abin da ya wuce amma laka fi ma ma ba mu utabar wai ba ka da wa'azin da zaka gani ne cikin abin da ya wuce in waɗancan sun mana nisa ba ma kallon su su zama mana wa'azi wanda zai sa mai tunani to ai mun san wasu ma wasu ma iyayenmu ne su ma sun mutu suna makabarta mu je makabartan mu kira su mu ji ko za su ansa in wancan yayi wannan nisa ba mu iya zuwa can garin ka je makabarta yanzu in ka tashi daga nan ko gobe da sassafe ka je makabarta duk wanda ka sani da mukamin shi kira sunan shi ka ji ko zai ansa in wancan ba ya yi mana nisa wannan ai kusa da mu yake ko wanda mun san su mu je makabarta mu kira su mu gani ko za su ansa komai matsayin su wanda aka wannan shine aka yi masa bayani aka ce dan haka kowa ya tsaya ya tunani da wannan wa qawluhu wannan shine ai id masakinuhum al-khawiya dalla ala zalika dilalata aini domin wuraren nan nasu da ba kowa ciki ya isa kowa ya gani ma da idansa wa qawluhu ta'ala wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ai wa qad zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata masu ayyukan su ne min shirki wash zulmi sun hada ga shirka ga sharri masharranta ne ga zalunci ga banna a cikin ƙasa wa saddihim bidhalika at-tazayyin ay an sabil sannan ga tara mutane da suka yi saboda kawata musu duniyar nan sun sa mutane ba sa ma tunanin lahira sun tare su sun tare musu sabilal imani wa taqwa sun tare masa hanyar imani da jin tsoron Allah al-mawrusa lis-sa'adati fi dunya wal akhirah wanda da mutum zai samu yayi imani yayi aiki na kwarai shine zai sa ya samu ya rabauta a duniya da lahira to sun tare mu mutane wannan hanya su ba su yi ba ba su bari wasu sun yi ba wa kanu mustabsirin kuma suna gani ai zawi basair ai ma'rifa sun sani suna sane sun san gaskiya wal batil sun san ƙarya wal khair wal shar sun san alkhairi sun san sharri ay lamma ay lima ko lamma allamathumur rusul ay lima allamathumur rusul saboda abinda manzanni suka sanar da su domin sun gaya masu gaskiya walakin asaru ahwa'ahum ala uqulihim halaku sai dai sun fifita sarran su ne kawai suna sane suka fifita sarran su akan hankalin su damo da haka su halaku suka halaka gaba daya wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba ba Allah ya fi karfin ya zalunci walakin kanu humuz zalimin sune azzalumai su suka cuci kansu domin an gaya masu gaskiya ba su bi ba mustabsirin al-istibsar nan ay al-basaratu bil umuri shine lura da al'amura wasin wata da aka ce mustabsirin da aka ce na litta'kidi dan a karfafa magana ne kamar in an ce kal istihbab bi ma'ana al-hub son abu sai a ce istihbab wal muradu annahum ahla basair da ake so a gane nan mutane ne masu tunani suna da kwakwalwa ka kalli aikace-aikacen da suka yi gine-ginen da adawa suka yi da samudawa ka kalli abin da suka yi wa ma'arifa bil umur kuma suna sanar da al'amura lima lahum min uqulin saliha halin nazari saboda suna da kwakwalwa da aka ba su wanda za su iya hangen nesa su tunani wal idraki su gane abubuwa wa ma fi tafsir wajhun asan min hada abin da ke cikin tafsiri dai yafi ma da aka ce mustabsirin suna gani an gaya masu gaskiya annabawan sun karantar da su ko ma san duniya ba wa qawluhu ta'ala wa qarun wa fir'auna wa hamana duka waɗannan ai ahlakna qaruna al-isra'ili an halaka qaruna wanda yake dan cikin banu isra'ila yake ibnu ammi musa alaihi salam ɗan ba ku duka dan uwan shi ne qarun ba mun yi magana baya ba ahlaknahu bi baghihi wa kufrihi mun halaka shi saboda zaluncin shi da kafircin sa fa khasafna bihi al-arda wa bidarihi aidan muka shafe shi da ƙasa da gidan shi gaba ɗaya da duke shi gaba ɗaya wa fir'aun haka nan fir'auna ma wahama duk mun ji wannan ba sai mun maimaita ba kowa ya san wannan aghraqnahuma fil yammi min halaka su a cikin wannan teku bi kufrihima saboda kafircin su wa tughyanihima da ketare iyaka da suka yi wa zulmihima da zaluncin da suka yi wasu ila'ihima da yadda suka mamaye mutane suka murkushe mutane da ƙarfi wa zalika ba da ma ja'ahun musa bil bayyinati min al wal hujaj al wadihat bayan annabi musa ya zo masa da ayoyi da hujjoji a fili allati lam tubtu wannan tabqi lahum udhran fi at-takhalluf an al iman taqwa wanda waɗannan hujjojin ba su rage masu wani uzuri ba ba su da wani uzuri da ya hana su imani su ji tsoron Allah komi an bayyana masu ga hujjoji a fili kuma aka yi masu jinkiri aka yi masu duk abin da za a yi masu walakin sai dai su fastakbaru sai suka yi girman kai fil ardi suka yi girman kai a doron kasa gaba ɗaya ba su bi ba abin da ake gaya masu suka yi watsi da shi wato ardu misra kenan wadiyariha shine garin misra da kasan wa imani imana wa suka ki karɓar imani da jin tsoron Allah duk suka ki wa ma kanu biki. aka ce duk da haka ba su tsere mana ba mun damke su sun shiga hannu wala fa'iti na kenan ba su kulle mana ba da lokaci ya sun shiga hannu fa halallahu ta'ala bihin nikmatahu Allah ya saukan masu da azabarsa wa anzala bihim ba'sahu ya sauko masu da azaba allazi la yuraddu anil qaumi adh wanda azaba Allah in ta zo ga mutane azzalumai su babu abin da za su su tare ta Allah ka tsare ni akwai nahar nan ba na biyu ko inna fir'auna wa hamana wa qarun sha'anuhum ay sha'nu abi jahl wal as ibn an-nadar yalbi wa wa'il wa'il wal bin nadar يلبي ووائل والعاص بن وائل والنضر بن حارث أي ما حملهم على الكفر والإناد إلا الاستكبار في البلاد يسي الأمر فرعون ده هامان ده قارون إذن yake da na abu jahal abu jahal da asu bin wa'il da nadar bin haris waɗannan mutanen guda uku ba abin da ya hana su imani su yi manzon Allah sai girman kai suka ce ba shi ya cancanci a bada ba me yasa ba a aiko masu da dan sako ba min alqaryatayn azim daga nan ko daga Mas ko daga ta'if a zabo wani cikin su ya kamata a zabo ba annabi ya kamata a zabo ba saboda suka ce su ba za su bi kowa ba ta dalilin nan suka kibin manzon Allah saboda girman kai to daidai suke da fir'auna da ƙaruna, da hamana haka nan nan malamai suka yi magana suka ce wanda ya ƙi yin sallah shi ya sa shi ba inda za a yi mai azaba sai an haɗa shi da su wanda ya ƙi yin sallah baya sallah to ba inda za a kai shi a mai azaba sai an kai shi inda fir'auna yake da ƙaruna da hamana ƙasan su ma a sa shi ƙasa saboda me yasa suka ƙi suka ƙi bin doko girman kai wanda ya ƙi sallah me yasa ya ƙi girman kai baya so ya sunkuyar da fuskar shi zuwa ga Allah baya so ya ya bi Allah tabaraka wa ta'ala dan haka daga nan ya ga shi yafi karfin ya sunkuyar da kai ya bi Allah bayan da aka ce mana ma in kai sujada nan ne kafi kusa da Allah shi sai yin sujada so da haka in an tashi za a yi mai azaba sai a ce bari a kai shi can ƙasa ƙasan su Allah ka tsare mu thumma fil aya al 40 a aya ta 40 a ƙarshe aka ce ban karanta wancan ba akwai na uku ba zo kai shi ba ثم في الآية الأربعين من هذا السياق بين تعالى أنواع الأذى Allah ya bayyana a cikin aya ta 40 irin azabar da ya ma waɗannan mutanen alladhi ahlaka bihi ha'ula'il aqwam wanda ya halaka waɗannan mutanen fa qala fa kullan ai dukkan su waɗannan mutanen fa kullan innan nan fa'un ne litafriya wajen aware magana ne bayan an yi waɗancan maganganun zaka ce fa kullan wani sabon magana za ku ji ƙarshe an gama kenan an kulle dukkan su alama sabaka qawluhu wa adan aka ce an yi tanwini idan tanwinu iwadun ne an kalima domin tanwini kaman wata kalma ce musayan wata kalma ne kaman a ce fa kullu wahidun min wadannan kuna fata kun gane da aka ce wa adan wa samuda nan a ce kaman a ce duk waɗannan mutanen dukkan su da waɗannan da wannan shine amfanin wannan wasalin da muka sa tanwini da aka ce wa adan na a ce dukkan su gaba ɗaya da waɗannan da waɗannan da waɗannan gaba ɗayan su duk sun gaba an gama da su fa kullan akhadna bi dhanbi dukkan su kowa an damkai zunubinsa ai fa kullu wahidun mimman bikira min adin ila qarun akhadha Allah Allah ya kama shi ai ahalaka ai uhlika bi dhanbihi an kama shi ne da zunubinsa ta dalilin zunubi walam yazlimhum Allah ta'ala bi ihlakihim iyyahum Allah bai azalunce su ba da ya halaka su wannan halakawan da aka yi musu ba zalunta su aka yi ba ولك أخذنا بذنبه wa minhum man arsalna alaihi hasiban akwai wanda aka turo iska mai tsanani shadida ka wa minhum man akhadhathu sayha akwai wanda tsawa akai wasu kasamu kaman samudawa wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda muka shafe gidan shi ka tsaro wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nutsa kamar fir'auna da kuma mutanen nuh wa qawluhu ta'ala wa ma kana Allah liyazlimahum baya yiwuwa a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya zalunci mutane min shanillah ai lam yakun min shanillahi ta'ala az-zulm fa yazlumuhum baya daga cikin al'amarin Allah Allah ya zalunci balle ya zalunce su ha sha lillahi an zulm Allah ya tsarkaka ya zalunci tabaraka ta'ala kun ji hadisin ta inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah baya zalunci tabaraka ta'ala walakin ai sai dai su mutanen ne kanu ai ulaikal aqwam waɗannan mutanen sun kasance an fusahum yazlimu kansu suka zalunta bi shirki wal kufri wat sun yi cirka sun yi kafirci sun ƙaryata wal ma'asi fa ahlakuha ay bi zalika saboda haka wannan ta dalilin wannan ko suka halaka ta dalilin wannan fa kanu humuz zalimun su suka halaka rayukansu da kansu da kansu suka zama zalimai akwai nan ba ta hudu nan ba ta hudu shine alfa'u kamar yadda aka yi magana can idh hadha at-tafsil ba'da alfa'i. domin wannan bayanin bayan da aka sa fa'un a ƙara yin wannan bayanin mutafarri'un li zalika yana ware mana abin da ke dunkule a yi shi daban-daban al-mazkur fi qawlihi fa kullan akhadna bi dhanbihi tunda an gama faɗi, an faɗi ada an fadi samuda an faɗi mutanen fir'auna an fadi ƙaruna da hama na yace fa kullan waɗannan ɗaya bayan ɗaya waɗannan an masu waɗannan an masu waɗannan an masu kuma ma mu ji tsoro kafin wannan abu ya zo Allah ka tsare mu ya kyau ko wannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda za mu koya cikin waɗannan ayoyi na tarbiyya shine bayanu anna shaytan bayani za a yi mana bayani mu ji mu rike shi shaydan din nan huwa sababu hilakil aqwa shine sanadiyan halakan duk mutane duk wani wanda ya halaka shaydan ne dalili wadhalika bi tazyinihi lahum shar wal qabih wannan ko yana faruwa ne ta yadda shaydan yake kawata ma mutane abu mugu na sharri mara kyau sai ya kawata ma mutane ya ce yana da kyau ka shirki kaman shirka ana Allah da wani mummunan aiki ne sai shaidan ya ce ayi wal batil ƙarya sai ya ce ayi wa sharri wal fasad ga sharri ga banna ya ce ayi ba komi in an zo alkhairi ya tare mutum in an zo sharri ya ce ayi ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaidan yana maku abin nan in kuka zo yin alkhairi ya ce a'a kada ayi wannan in an zo alfasha ya zuga mutum ya ce ayi Na biyu نبي بيان أن الاستكبار كالظلم al الهلاك والخسران girman kai daidai yake da zalunci sakamakonsa shi ne mutum ya halaka ya tare duk mai girman kai ba zai ci nasara ba ba yadda za a yi mutumin da yake girman kai yana kin bin dokokin Allah sannan ya ce a ce ya ci nasara ko a duniya ko a lahira ba zai ci ba wannan duniya ta ce mutum ya girman kai ya ce bakin gashin shi ba zai sha rana ba ba farinsa ya sha ba duk wanda ka gani inda kuɗi ne inda matsayi ne inda wani abu ne na ilmi duk abin da ka gani yau a wurin wani da zai gaya ma wahalar da ya sha kafin ya samu da ka sha mamaki wata wahalar ma ba za ka yi ɗauka ba sai dai ka ce to kuka Allah ya zaɓe ku kuka daure wannan wahala amma wallahi duk wanda ka gani da wani matsayi har ana tinkawo har mutanen sa kuma mutane ɗabi'ar su ma ba sa cewa kai nasa ne sai radda ma kai matsayin kai ka sha ka kai kai komi wasu sun ba su san irin wahalar da ka sha ba to ranan nan kawai malam sai su ce ashe kai nasu ne bayan ka sha wahala da za a tambaye ka wahalar da ka sha ka samu matsayin sai ka sha mamaki ka kalli ko da kuɗi ne wani in ya zo da kuɗin shi kaga yana yana abin nan ka ta yana son kuɗi ya ce kai in na baka labarin yanda aka ne kuɗi eh cire ma hular shi ma yace ce dibi kai na nan ka gani duba mi ka gani yace ba ko gashi yace faranti ne ya cinye man gashi saboda sai da na ta ɗaukar faranti ina talla ba lungun da ban sani ba kafin samu wannan kuɗin ba shi yasa na gaya maku wani da ya zo ya ga za a ci mai kuɗi ya ce kai yara ba fa a banza na samo kuɗi ba ni da cokali na tara kuɗi na ba zan yadda wani ya ɗiba da galma ba ya ce in tara kuɗi na da cokali kai ka zo ka ɗiba da galma ba zan yadda ba ni na san yadda na sha kafin samu kuɗi na to duk abin da ka gani hannun mutum kar ka ɗauka wannan abin haka yake a banza to duniya ma za a dage wajen neman ta ya lahira wadda bata da tabbas kana iya sai ka tara ka tafi ka bacca to lahira fa yasa kullum muke ba da shawara ko tashi kai da safe kai ta aunawa ka ga wai me ka aika can wurin tasbihi ne kai ka auna nan da safe karatun da muka yi da mata kenan aka ce ba abin da ke wanzuwa a lahira kamar baqiyatus salihat baqiyatus salihatun nan da ba wuya fadi gare su amma sai dace subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah duk mutumin da ya yawaita irin wannan a lahira in ya ga ladashi sai ya sha mamaki yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya samu dama a rana ya faɗi wannan so ɗaya kawai subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah yace ya fi man aban duk duniya da abin da ke cikin duniya saboda su ne baqiyatus salihat su ne zaka auna su ka tura su su tafi lahira kana nan radda ka je lahira girman su ya baka mamaki amma shaitan ya bari ayi ba zai bari ba na uku bayanu anna ta'ala ma ahlaka ummatan bayani akan Allah bai taba halaka wasu al'umma ba hatta yubayyana laha ma yajibu an tattaqihi har sai ya bayyana masu abin da za su yi su kare kansu ba wata al'umma da aka halaka su sai an masu bayanin abin da za su aikata su kare kansu daga wannan halakawa min asbabil hilak wal ga abin da ke sabbaba a halaka wasu ga abin da ke sabbaba a rusa wasu to ku kiyaya fa abat illa zaka awradaha Allahu mawaridahu idan suka kiji suka kiyarda sai dai a halaka su to daga nan sai Allah ya zuba su kawai wurin halaka sai su halaka kuma wannan shi sa aka ce Allah bai zalunci kowa ba Allah tabaraka wa ta'ala ta tsare mu akwai ba ta biyar shahiduhu fi qaulillahi ta'ala min surati tauba abinda ke nuna wannan shine abin da aka faɗi da magana Allah cikin suratul tauba wa ma kana Allahu li yudilla qauman Allah bai zai yi ya halakar da wasu mutane ba ba da irhadahum bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana masu abin da za su kare kansu daga halaka wal idlal ay sabilul hilak wa tariquhu in ko an ce idlal fata to shine hanya halaka shine hanya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare na tafi bi hada ko dan zamu tsaya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu to farkon akwai tunatarwa da ya kamata in yi ko sanarwa tun da in an ce tunatarwa kowa ya sani akwai wani wanda watakila bai sani ba kusan a farkon ramadan mun yi magana kuma muka faɗi cewa a gaskiya akwai damuwan da muke da ita shine na biyan shoron kuɗin da ya rage mana na wannan filin kuma mun gaya maku zanen ma ya fito wanda muke so da mun biya nan daga nan kuma mu fara aiki kun dai ga yadda wurin ne yake cika kuma wani lokaci ma inda ranar karatuka ne wasu sai sun zauna a waje baya isa muna so mu yi mai da nan ya koma sama mata su zama suna da muna son abubuwa muna da masha abubuwa dai da muke so mu yi kamar yadda muke magana wankancin cewa wani ya mutu gidan shi baya da wurin wanka muna so mu yi wurin wanka ta yadda in mutum ya mutu za a zo nan akwai wanda suna da karatu su wanke shi a ɗauka kai makabarta mu mai sallah mu kai makabarta wannan abu namu ne kuma dole sai ya same mu wata rana muna tafiya a tare a ce in mun tashi sai kuma mu dau wanda ke nan mu kai shi can wani wurin da ba su iya wanka ba ko wani wuri ko a zai a cikin gida ko a kakkarya shi cikin fulawa bai yi ba so muke muna tafiyar nan a tare wanda kwanan shi ya kare in mai maganan ne kwanan shi ya kare akwai wurin wanka akwai wurin sallah daga nan sai makabarta haka duk wanda ake tare da shi ya mutu akwai wanda za su wanke shi akwai wurin wanka akwai asibiti kafin ya mutu in za a duba shi muna da dan clinic da za a iya duba mutum mata su rika tafiya wani wuri ana bubbuɗe su ba mu jin daɗi da niqabi da hijabi da komi sun ji asibiti a buɗe su nan akwai likitoci maza akwai likitoci mata wanda suka ba da shawarwarin cewa lalle in dai muka yi wannan abu mu dan masha dan wurare yan kaɗan za su ba da gudunmuwan su su rika irin wannan abubuwan abin da ke mana illa shine ba mu da kuɗi mun sai wannan filin gaban yanda kuka sani cikin nan miliyan saba'in muka saya aka sai wancan shi kuma ƙari miliyan arba'in muka zo muka biya wannan wancan aka ba mu rance muka biya miliyan arba'in muka yi alkawari shekara ɗaya yanzu shekara ɗaya ta ƙare ta biyu ma ga nan ta mun yi alkawari cikin azumin nan mu biya miliyan arba'in kafin lokacin nan wani ya ɗau miliyan goma ya fara biya ya biya ya zama talatin tun daga wancan lokaci da muka sanar mun yi magana akan cewa muna neman miliyan talatin ɗin nan mu samu mu cika ma wasu nan wurin su Allah bai sa mun samu kuɗin nan ba har yanzu akwai waɗanda suka yi alƙawura har yanzu Allah bai sa abu yayi ba ranar na sanar na ce ba mu samu koda ɗaya bisa ukun kuɗin ba yanzu mun samu ɗaya bisa ukun saboda gara mun tsiga ma mutane gaskiya mun samu ɗaya bisa uku amma miliyan talatin an samu miliyan goma da wasu yan barbashi a sama ba su kai ɗaya ba ba su kai sha ɗaya abin nan ba ga yanzu akwai sauran aiki shi ne muke so mu tunatar da yan uwa wataƙila wasu ba su sani ba wasu sun sani a taimaka mana da abubuwa kamar yadda na faɗi a farko ko mutum ba zai ba da komi ba ko ba zai yi ba ya taimaka da yi mana addu'a Allah ya ba mu mafita shi Allah tabaraka ta'ala yana da hanyoyinsa da yawa a wancan lokacin da Allah ya so mu saya sai ba da mafita ta wuri ɗaya muka samu ashirin farko muka ƙara samun ashirin arba'in a cikin saba'in an samu arba'in aka samu aka samu bayan Allah saura abin da ya rage mai goma mai biyar aka ciki an ce saura biyar wani ya ciki wancan saura goma wani ya bayar wannan abu ne daga Allah to amma yanzu gasken magana akwai abin da muka faɗi watakila ni ne kuskure na ɗauka cewa idan an bi ta nan za a ci nasara akan cewa kullum in muka tunatar muka ce a bada gudunmawa karanci dubu ɗaiɗai to mutane sai su tsaya akan ɗaiɗai ɗin mu mun ɗauka in muka ce dubu ɗaiɗai karanci wanda yake da ƙarshen abun nan wanda yake da da yawa zai zubo da yawan wanda yake da ɗaiɗai shi ɗaya kaɗai gare sai zo to duk da ne maganan nan sai in je in ga ɗaiɗai tana ta shigowa ratatata ɗaiɗai ɗin sai na gane ashe miliyan kafin a same ta in ɗaya ta shigowa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kafin ta zama miliyan sai na gaji da ganin wayan wata rana sai na sa wayan silent ɗaya ce ta shigowa rataka rataka rataka can sai an daɗe sai ga an yi ɗari miliyan ba kusa a shi, to balle miliyan talatin to da ɗaiɗaiɗin nan ba zai yi ba gaskiya na gane ba zai yi ana ta yin ɗaiɗaiɗin ba mutane ba sa yi wani gaskiya mutane na ƙoƙari ana yin ɗaiɗaiɗin wani ma zai yi biyu wani ma zai yi biyar amma dai har yanzu garin da nisa kuma yau kun garin ramadan saura sati biyu san yau muna sha shi daga wata kuma ramadan muka yi alkawari mun ce muna jin kunya mu je mu ba mu ƙara ba da haƙuri mu ce a kare mana haƙuri abin nan gaskiya akwai mutum ya sai da furofatin shi sama da shekara biyu kuma ba a tambaya ba a matsa maku a hura ma wuta sai in ku kun samu ku kira kawai ku ce za ku turo a ce turo ka an gama mana karamci sau da aka muna kira da wanda suka ji da wanda suke nan da wanda suke iya yi ma wasu magana abun nan ba kada a kalle mu ba saboda mu za a yi ba duk wanda zai yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala mun sani hal littafi muka karanta utruk qabl wannan wannan asaran qabl ar kowa ya bar wani gurbi kafin ranar mutuwar shi in ka ban kanka wani gurbi ko kana raye ko baka raye zaka fi samun lada wannan filin an saya ba inda za mu dauki fili mu kai in aka saya so muke mu gina makaranta mu gina masallaci wannan wani ya zama masallaci kuma ya zama muna da yanayi ku kalla yanzu wannan dan da aka dan makalkala rannan nan muna ana ruwa muka ga mata nan sai da na tado su ruwa da ake ruwa da safe ranar juma'a ne yana jin ruwa ya fara shigowa nan wannan wata mace ce fa ta sau wannan kawai ta ce a sau wannan abu a lillika za ka dan lillika shi ba ku gashi kadai ya dan sa wurin ya yi dan kyau ba wannan dan wannan abu to ya da a ce gine shi muka yi wasu za su rika cewa zafi duk abin da ake maganar nan yadda wasu suka yi da za mu yi daga cikin ma za mu yi duk wanda ba musulmai ba yadda suke abin har ba daɗi in mun tashi mu rika ba da musulmai misali da waɗanda ba musulmai ba su yi wurin su katon wuri wurin fakin wurin abin nan wannan wurin yanzu mun yi magana cewa shi shi in muna da kuɗi ko jiya mun yi magana in muna da kuɗi sai da aka jaddale kuna da kuɗi wanda ya saya ba dan ya saida bane inda muke tunanin shi ba nan bane wani ne daban amma je da nayi magana aka ce kuna da kuɗi dan kada ai magana irin magana kawai ai magana ba in kuna da kuɗi a tuntubai tunda addini za a yi ko bai tashi saida ba ya saida maku sai a nema mai wani wuri mu samu mu hada da nan in muka hada da nan mun gama samun duk abin da muke so mu to shine muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ku taya mu adda wanda kuma yake da halin da zai bada gudunmuwa to gaskiya kofa bude take yanzu kan mun shiga cikin ruwa kawai duk ta inda muka samu hanya takobi muke ne ko takobi aka bamu zamu kama dan mu fito daga ruwan nan saboda sauran sati biyu saboda haka muna roƙo Allah samun shi da mun yi magana tun farkon azumi waɗanda suka tafi umra da waɗanda suka tafi a wannan duk muna roƙo kowa in ya je can ya mana da in ma baka gamsu da abun baka ja bakin ka kawai kai shiru kada ya zama ta dalilin ka ka hana wani wanda ya gamsu ya bada gudunmuwan shi Allah taimake mu wanda kuma suke iya isan mu wasu muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya ba mu mafita mu samu mu biya wurin nan in ma mun fa biya ba mu gama ba domin in mun biya ma gini za mu fara so muke wannan wurin insha Allah tabaraka ta'ala ya zama namu ya mallaka to mu san ya abin da muke so ya zama ba sai dai abin da muka gani amma zanen wurin kan shi yana nan in ka ga zanen sai ka ji kamar mafarki kamar ka yi tsalle ka ɗauko mana kayan yi a yi Allahul musta'an wa alaihi tuflan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba muna cewa ba a yi kokari ba waɗanda ko da dubu ɗayan ne mutum ya bayar muna godiya Allah ya sanya shi zani hasana cikin amma dai gaskiya na gano da dubu ɗaya ɗaya na wannan ba zai yi ba in dai dubu ɗaya ɗaya ne kafin a haɗa miliyan talatin da dubu ɗaya aikin nan na gano da nisa ɗani ni na ɗauka ashe abin ba haka ba ne amma kuma da a ce duk wanda suke sauraren karatunmu duk inda ya kai a ce da kowa ya ba da dubu ɗaya da mun mance da biyan kuɗin wani sun saboda muna sani ina zan gafa wani abu ga shi yanzu yanzu nan a sa shi sai in ga wanda suka gan shi a ce mutum dubu tamanin sun gani da dubu tamanin kowa ya sa dubu ɗaya da ya ka gani saboda haka wasu ba su yi ne gaskiyan magana wasu ba su yi wasu ma suna nan cikin mutum da suke ba su ba da ba wannan ba wani abu bane illa mu ce musu ba su uzuri mu ce ba su gamsu da tafiyar bane su ne masu cewa su ba su gane inda aka nufa ba kuma mun sha muku bayani ko da hidimomin da ake dauka na generator nan da irin tunanin ɗaya mutane suke da shi da yanzu mun kasa domin generators din nan dukkan su guda ɗaya ne muka hada kuɗi muka saya guda ɗaya wanda ke ya kawo shi bai zuwa makaratu dan karamin nan na fetur guda ɗaya wanda ya kawo shi yana nan zaune cikin mu haka ya dauko shi dungurungun ya kawo mana kuna ji kuma yanzu kuna gani yanda yanayin wuta sallah muke da daddare sallah muke tahajjud muke sallah muke to ko kudin mai kanshi ba karamin fama muke da su ba amma cikin ikon Allah sai wani ya tuno wasu su kawo kudin su sai a sai mai wani ran nan gaba ɗaya shekaran jiya drum ya ɗauka drum guda ya kawo mana na diesel din mu ta sawa kaga wannan da abu ne daga Allah to wannan shi ke nuna kuma tunanin mutane ba iri ɗaya bane idan ka zo masallaci ka tarar da ba butoci abin da ya kamata yanzu da ka ga butocin nan sun yi kaɗan kai ma sau ka ƙaro dan sai ka tuno da wani duk tunani iri ɗaya ne kowa ya kisa ya da wata ransar da za ka zo kai alwala ba buta ko ɗaya to haka ake yi idan ka shiga masallaci kaga an gina masallaci kaga an sa wani asusu an ce taimako fi sabilillah in kana da naira goma saka wurin domin da ba a ba da taimakon da ba a yi da baka samu wurin sallan ba da wani shi bai gina masallacin ba to saboda haka mutane ba su zama iri ɗaya muna fata Allah ce bake mu da bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وفات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع دخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الجنة وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا